نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد wa عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wannan littafi na madarijo as-salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda gaɓar da muke mala yayi bayani akan wasu shubuhohi ma'ana abubuwa waɗanda suke masu rikitarwa musamman ga wanda yake mai karancin fahimta a cikin wannan babi wanda kuma duk shubuhar da ya kawo ma'ana malam ya kore ta gaba daya don haka a ƙarshe magana da ya yi aka abin da ya shafi tuba da nadama ya yi bayani mai tsayi wanda a ƙarshe ke cewa wa idha urifa hadha fattaubatu wan nadamu yakuna fi hadha alwujudi alladhi huwa fihi bi rabbih wa dhalika la yunafi mash'ad alhikma والقيومية بل يجامعه ويستمد منه وبالله التوفيق ma'ana yana cewa tuba da nadama ma'ana ba sa cin karo da abin da ya shafi hikimar Allah maɗaukakin sarki ma'ana yana daga cikin hikimar Allah ai ya sanya bawa ya zama mai tuba zuwa gare shi kuma bawa ya nadama akan abin da ya aikata na kuskure wannan ya kunshi hikimar Allah madaukakin sarki bai ci karo da ita ba sannan ma da ya ce wa ya siku bi talatati shara'i istiwa'il halati inda al'abdi wa suqutul khusumati ma al-khalqi wal ikhlasu min al-mas'alati wal ilha yace shi yarda din yana inganta ne da abubuwa guda uku ma'ana daɗi da rashin daɗi ya zama ya daidaito a wajen bawa shine istiwa'ul halat haka nan suqutul husumati ma'al khalqi ya zama ba ruwan shi da jayayya tare da bayin Allah wal ikhlasu min al mas'alati wal ilha kuma ya kubutar da kanshi daga tambayar wanin Allah da kuma naci wannan maganar shi wato uh, abu ismaila al-harawi daga nan shi malam ibn al-qayyim sai yana sharhi akan abin da wannan zancen ya kunsa yace abin nufi anna riba inda Allah inna ma yatahaqqaqu bi hadhihi al-umur al-thalath cewa yarda a wajen Allah madaukakin sarki yana inganta ne ya samu da waɗannan ɗayan abubuwan nan guda uku fa inna radi al-muwafiqu tastawi inda al-halat minan ni'ima wal baliya domin duk wanda ya yarda da hukuncin Allah duk ɗaya ne a wajensa ko ni'ima ya samu ko Allah ya jarrabe shi ne ma'ana bai fishi wannan kuma yana karfafuwa da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khair to akwai abin mamaki ga al'amarin mumini dukkanin al'amarinsa alkhairi ne in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda yake samun wannan siffa da wannan halaye sai mumin shine idan abu mai kyau ya same shi zai yi godiya ga Allah idan abu mara kyau ya same shi zai yi haƙuri ya mayar da shi zuwa ga Allah to kaga anan ya zama duk sun daidaita a gare shi ko ni'ima ce ta zo yana maraba da ita idan musiba ne ta zo bai fushi da ita wannan shine istiwa'ul halat to wannan shine sharadi na farko na ingancin yarda duk bawan da ya samu haka a cikin al'amuransa to ya samu yarda a wajen Allah madaukakin sarki ma'ana da dadi ba dadi a wajensa duka ɗaya ne fi libahu bi husni ikhtiyarillahi lahu saboda zabin da Allah ya masa قال وليس المراد استواؤها إنه في ملاءمته ومنافرته فإن هذا خلاف الطبع البشري بل خلاف الطبع الحيواني شو kuma ba wai wato an ce sun daidaito a wajen shi ma'ana kyamatar abin ba a'a bai kyamata duk abin da ya same shi a ciki yana mai yarda da shi domin wannan ita ce ɗabi'a ta ɗan adam وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية هكذا أنشي daidaitu. ba ana nufin daidaituwa tsakanin sabo da biyayya ba ya ce da sabo da biyayya duk ɗaya ne ba haka ake nufi ba a'a ana nufin idan ni'ima ta same shi ya gode ma Allah idan jarabawa ta same shi ya yi haƙuri ya mika komai zuwa ga Allah wannan shi ake nufi istiwa'ul hada. to amma mutum ya ce to ai da laifi da biyayya ga Allah duka abu ɗaya ne ba shi ake nufi ba domin wannan ya ci karo da bauta ga Allah wa inna ma tastawi ni'matu wal baliyatu indahu fi riba ma li abin da yake tabbatar da cewa wato ni'ima da musiba suna daidaituwa a wajen bawa ana gane su ne ta fuskoki guda da kaman haka da ya ambata na farko ya yace annahu mufawwid cewa shi mai jibinta al'amuransa ne ga Allah wal mufawwid radin bi kulli maftarahu lahu man fawwada ilai duk wanda aka ce ya jibinta al'amari to ya yadda da duk abin da wanda ya jibinta ya ya hukunta haka in ya jibinta ma Allah al'amarin sa duk abin da Allah ya masa wannan ya yarda da shi wala siyama ilmu kamali hikmatihi wa rahmatihi musamman ma wanda yake sane da cikar hikimar Allah da rahamarsa wa lutfihi da sassaucin Allah wa husni ikhtiyarihi lahu da kyakkyawan zabin da Allah ya masa na biyu shine wato shi wannan bawa da ya zama da ni'ima da musiba sun daidaita a wajensa wannan ya siffanta da cewa annahu jazimun bi annahu la tabdila li kalimatillah yana mai tabbatar da cewa ba mai canja hukuncin Allah ya yadda da haka dan duk wanda ni'ima da musiba ta same shi ma'ana mai yarda ne in yayi hakuri din ya yarda da cewa ba mai canja hukunci Allah domin ya san ni'imar nan dai ba wanda ya sai kawo ba ita ba ya san jaraba nan ta same shi ba wanda ya sai kawo mishi da ita dan haka ya san ba mai canja hukuncin Allah ya yarda da cewa Allah ne ya rubuta mishi wannan abin ya same shi kuma muna da bukatar irin wannan irin wannan yanayi yanayi da ake ciki na abubuwa sun caccanja mutane wasu na cikin wahala wasu na cikin damuwa to a irin wannan gabar ake gane masu lallai cikin imani wanda zaka ga wani idan yau ta shafe shi sai ka gani ya fita a cikin hayyacinsa sai dinga fushi ma da mutane yana ganin kamar mutane suka daura masa to a irin wannan lokaci aka fi tsananin buƙatar irin wannan yanayi wala radda li hukmihi kuma ya yadda ba mai tunkuɗe hukuncin Allah wa annahu kuma yayi imani da cewa "Masha Allahu kana duk abin da Allah ya so yake wa kana wa ma lam yasha abinda Allah bai so ba lam yakun bai bai bai bai aukuwa fa huwa ya'lamu to dan haka shi ya tabbatar da cewa anna kullan min albaliyati wan ni'mati bi qada'in sabiqin wa kad hakam ya san cewa da ni'ima da musiba Allah ya riga ya hukunta su da haka bai ja da wannan na uku duk bawan da ni'ima da musiba suka daidaita a wajen shi bawa ne tsantsa na Allah madaukakin sarki annahu abdun mahdun wal abdul mahdu shi tsantsar bawa la yasqutu la yusqitu jarayana ahkami sayyidihi al mushfiqi al bar an nasih al muhsin idan da za a ce bawa wanda ya zama mai tsoron bauta bai yin fushi da abin da zai zo daga shugabansa ko mai gidansa wanda yake mai tausayi ne a gare shi mai kyautatawa ne a gare shi duk abin da ya masa bai fushi da shi bal yatalaqaha kullu hadhihi rida bihi wa anhu da haka duk abin da ya same shi yana yadda daga gare shi na hudu annahu muhibbun duk wanda musiba da ni'ima suka daidaito a wajensa wannan mai kauna ne ma'ana mai kaunar Allah kauna ta gaskiya ma'ana ba wanda idan musiba ta same shi yake fushi da Allah ba ni'ima ta same shi yake koma yake yadda ba a'a duk abin da ya same shi yana yadda saboda cikan kauna Allah ya ja hankalinmu akan waɗanda idan ni'ima ta same su sai su nuna sun ji daɗi in jaraba ne sai su yi fushi da Allah Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabatu fa in asabahu fa in asabathu eh, fa in wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun yatma annabi idan alkhairi ya same shi sai kaga yana tawalwala yana sakewa wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi da zaran Allah ya jarabe shi da wani abu zai kaga ya juya ba yana ta fushi khasira dunya wal akhirah Allah ya ce wannan yayi asarar duniya da lahira da haka ba a so mutun ya dauki Allah ta fuska daya ana so ya dauki Allah madaukakin sarki ta duka fuskoki duk abin da ya bujiro daga Allah ka karbe shi in ni'ima ne ka karba daga Allah idan musiba ce ka yadda cewa hukunci ne na Allah akan ka qala al na biyar kuma lallai wannan bawan annahu jahilun bi awa'i qibil umur ya yadda da cewa shi bai san abin da zai je ya biyo baya ba ya bar ma Allah wannan sani na gaibi don ba wanda ya san abin da zai je faru in Allah ya ya baka wata ni'ima baka san me Allah yake nufi da wannan ni'imar ba idan Allah ya daura ma wata jarabawa baka san me Allah yake nufi da wannan jarabawa ba shi yasa in ka yadda duka daga Allah ne wani abu ne zai biyo baya da kai baka san shi ba so da yawa zaka ga Allah ya daura mutum wata jarabawar sai ta zama masa alkhairi so da yawa zaka ga wata ni'ima din sai Allah ya ba bawa sai ta zama mishi jarabawa sai ta zama musiba a gare shi saboda haka Allah ne kadai ya san abin da yafi dacewa da shi shi yasa zai bashi ni'ima a lokacin da ya so ya kuma jaraba shi a lokacin da ya so. السادس نشد أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها cewa shi wannan bawa bai neman san kansa baya san kansa ta kowace fuska domin da a ce ya san dalilin da zai jawo mishi wani abu da zai so kansa amma ya jibinta ma Allah Da haka fa huwa jahilun zalimun wa rabbuhu ta'ala yuridu maslahatahu Allah madaukakin sarki shine ya san abin da zai masa amfani wa yasuqu ilaihi asbabaha kuma Allah ne zai kado masa dalilan wannan amfani din wa min as'azami asbabiha ma yakrahu al-abd daga cikin mafi girman dalilai da zai kawo masa wannan shine abin da bawa baya so so da yawa Allah yana jaraba bawa da abin da baya so so da yawa misali yanzu Allah ya jarabu bawa da taɓarɓarewar arzikinsa ko kasuwanci bawa baya son wani amma Allah zai jaraba shi da wannan saboda me saboda akwai wani abin da zai biyo baya idan ya haƙura don haka haka nan kuma Allah zai iya jaraba shi da ɗauke mishi wanda ya fi so ma'ana da ta hanyar mutuwa ko Allah ya jarabe shi a cikin jikin shi ya ɗaura mishi wata rashin lafiya kaga ba bai san rashin lafiya ya fi so ko da yaushe a ce yana cikin walwala saboda haka Allah yana jaraba shi da abin da bai so ne fa inna maslahatahu fi ma yakrahu adha'afu maslahatihi fi ma yuhibbu wannan ka'ida ce mai girma da malai kawo cewa amfanin bawa abin zai samu na amfani a cikin abin baya so shi yafi shi yafi yawa fiye da abinda yake nema na cikin abinda shi yake so ai Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum so da yawa zaka ga baka son abu amma alkhairi ne a gare ka wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum so da yawa mutum zaka ga yaje ta kai kanshi zuwa ga wani abu da yake so bai san wannan abin halaka ba wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu idan ga abu kana ta bi kana son shi kai haka kake so din to amma ba alkhairi bane a wajen bawa daga baya mutum ya zo ya gane sai ga cewa ashe wannan abin da yake nema fa ba alkhairi bane a gare shi shine kamar yadda Allah ya faɗa din wannan ayar da muka faɗa ita ce ma ya kawo ce Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa qurbul lakum muka ɗauki misali akan wannan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka tafi yakin Badr asali ba yaki aka je yi ba ba yaki aka fita ba abinda suka fita sun je ne su tare ayarin quraishawa dan su karbi dukiya domin yawanci an fitar da su daga garin makka sun bar dukiyoyinsu wasu an kwace dukiyoyin to wannan dukiyar ita aka raba a tsakanin mutanen Makka ake juya ta to da suka tashi ramu ko Allah ya musu izinin su rama sai suka ji labarin wani ayani na Qurayshawa ya fito da kasuwanci sai suka je dan su tare su kwace dukiyarsu wannan abin da ya fitar da su kenan to sai Allah bai ba su ikon wannan ba sai wannan ayarin na Qurayshawa sai suka canja hanya suka bi wata hanya suka kauce da suka kauce su kuma mutanen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi sun biyo ta Badar Badar din waje ne ai ba wai sunan yakin bane sunan waje ne gari ne kaman kilomita 70 tsakanin shi da Madina in ka bar Madina kai kaman kilomita 70 zuwa 75 saboda haka waje ne to akan hanyar su ta dawowa sai suka tsaya a nan wajen a nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya mushi nuni da cewa ɗayan abu biyu ne ko yaƙi su yi yaƙi da kafiran maka ko su tare wannan ayarin su karɓi dukiyoyinsu to ayarin ya sufuce su ayarin suke so shi yasa ma ba su fita da makamai ba to me ya rage yaƙi su kuma ba sa son yaƙi ba sa son yaƙi kamar yadda Allah ya ce wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum Allah ya muku alƙawarin za ku samu ɗayan abu biyu ko dai ku samu riba akan wannan ayarin ku kama su ku karɓi dukiyarku ko kuma ayyaki da ku shine wa'ida kuma Allahu ihda ta'ifatayn annaha lakum aga su ba san menene Allah ya musu zabi ba su a tunanin su su kama wannan ayarin ba sai an yi yaki ba ya fi musu sauki Allah ya ce wa tawadduna anna ghayra zati ta takunu lakum Allah ya faɗa abin da ke cikin zukatan su cewa ku ba kwa san aje ayi yaki amma shi Allah ya fi son yakin domin Allah zai ɗaukaka gaskiya zai ƙasƙantar da barna da shirka yanzu da ayarin kawai suka tare suka kwace suka tafi ila ba za a samu wannan daukakar da aka samu ba ta yaki ko mana ba za a fito har su Abu Jahal da kafiran Makka su fito duk a kashe su ba Allah ya daukaka kalmar sa ba kuma tsoro ya fada zukatan kaburai ba akan musulmi ba inda karban dukiya kawai suka yi ba za a samu wannan ba to akwai abin da Allah yake nufi to don haka ta iya yiwa wani lokacin kai abin da kake so Allah ba shi ya zaɓan ma ba ba shi bane alkhairi a gare ka shi yasa yake da kyau a duk lokacin da mutum ya tashi ya shiga wato tsaka tsaki ya shiga halin tsaka mai wuya da ake faɗa ake so ya baiwa Allah zabi domin duk yanayin saninka duk tunaninka da hasashenka ba za ka taɓa gano menene abin da zai biyo baya ba yasa idan mutum ya ba Allah zabi sai Allah ya zaban mishi alkhairi yasa duk abin da mutum zai yi ya zama yayi ne ko ya bari to ya bar ma Allah zabi domin Allah ya sani mu kuma ba mu sani ba sanin Allah ba irin namu bane yasa duk abin da zai zo ma mutum to mutum ya mayar da shi zuwa ga Allah yayi istikhara ya ba Allah zabi wannan shine istikhara mutum ya baiwa Allah zabi yayi addu'a ya roki Allah cewa ya Allah wannan abin da nayi niyyar yi idan alkhairi ne a cikinsa Allah maɗaukakin sarki ka tabbatar min da shi idan kuma wannan abin shari ne a gare ni Allah ka kawar min da shi to irin wannan shine bawa ya kamata yi kuma duk wanda ya baiwa Allah zabi sai ya ga alkhairi baya ganin mummuna abu inda ya baiwa Allah zabi an gane ko saboda haka Allah ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa qulhul lakum an rubuta muku yaki amma ku ba ku san shi Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an kwa kyamaci wani abu wa huwa khairul lakum alalin alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an ko kuma ku kaunaci wani abu shi kuke so wa huwa sharrul lakum alhalin shari ne a gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya sani ku ba ku sani ba wa qala ta'ala kuma Allah yace fa in karihtumuhunna wannan akan abin da ya shafi zamantakewa tsakanin mata da miji zaka ga wani mutumin shi lallai lallai ba yanda abin da yake so kawai ya rabu da matar shi rabuwa da ita yana gana a wajen shi shine alkhairi kuma ta yi rabuwa da shi din ba alkhairi ba ya rabuwa da ita to shine Allah yake cewa fa in karihtumuhunna in har kun kyamaci matan kuka ji ba kwa son zama da su ba ku so ku zauna da su Allah ya ce fa asa an takrahu shay'an ta yiwu ku kyamaci wani abin wa ja'ala Allahu fihi khairan katira Allah ya sa alkhairi mai yawa a ciki sai kaga ya rabu da ita sai ta je ta samu inda yafi mata wajen shi alkhairi shi kuma Allah ya hada shi da wata wacce ita yake tunanin alkhairi ta zo ta rikita mishi lissafi a yana faruwa da yawa ko Allah shafi yana dariya ai wani abu ne da yake faruwa cikin rayuwa za ga wani zai kuntata matar shi ya ta matsa a'a nan zai yi aure ne zai waye zai waye ya ganin can ɗin shine alkhairi nan ne daɗi a wajensa nan ne ci gaba wannan ta gidan bai kula da ita ba bai yi abin nan ta ba can in ya fitar da ita sai ya gwammace da ya sani da bai yi haka ba saboda shi bai san me abin da zai je biyo baya ba ita kuma din sai Allah ya mata wani zabin da ya fi nashi alkhairi yana faruwa sau da yawa sai ka gama abinda idan akwai arziki a tsakani Allah ya ba su arzikin ƴaƴa ta, sai kaga ita take zuwa ta ɗauki ɗawainiyar 'yaya shi ya kasa dan ya faɗar da kanshi cikin wata musiba saboda da yawa sai abu san zuciya ba a baiwa Allah zabi kana ba Allah zabi a'a wannan zama da matan nan da daɗi ba daɗi to ya Allah maɗaukakin zarki ga abin da na sa a gaba idan alkhairi ne Allah ka tabbatar min da shi idan ba alkhairi bane Allah ka kawar da ni daga gare shi sai ka bar ma Allah to lalle in ka bar ma Allah wannan da kyakkyawar zuciya Allah madaukakin sarki sai ya samar ma da mafita mai kyau to kaga duk bawan da abubuwa guda biyu suka daidaita a gare shi na ni'ima da waye to ya bar ma Allah ya mika shi ga Allah ya san cewa Allah zai kawo mishi mafita ta alkhair na bakwai lallai shi wannan bawa din wanda da jin daɗi da rashin daɗi ya ɗauke su daga Allah ne ya yarda. cewa wannan shine cikakken musulmi annahu muslim mai miƙa wuya ne ga Allah shine al-islam miƙa wuya gane wal muslimu shi musulmi man qad sallama nafsahu lillah shine wanda ya miƙa wuyan shi ga Allah walam ya'tarif alai baya jayayya da Allah fi jarayani ahkami alai cikin hukuncin Allah a kansa walam yuskid zalika bai shi da haka duk abinda Allah ya hukunta mushi yana karba ce kullum min indi rabbina duka mun yadda daga Allah kullun yusibana illa ma Allah lana huwa maulana duk abin da ya same ka na musiba ka yadda daga Allah athamin duk ba da ya zama ya taka wannan matsayi na cewa da ni'ima da musiba ya dauke su abu ne guda daya ma'ana duk in sun same shi bai fushi a cikin su to wannan annahu arifun bi rabbihi wannan ya san Allah wannan shine hakikan wanda ya san Allah amma wanda ni'ima za ta same shi yayi murna musiba ta same shi yayi fushi da Allah to wannan bai san Allah ba wanda ya san Allah shine wanda ni'ima za ta same shi ya tuna da Allah a cikin ni'imar ya gode mishi musiba za ta same shi ya tuna cewa Allah ne ya daura mishi wannan musibar yayi hakuri ta iya yiwuwa abin da zai same shi ya fi wannan Allah ya daura mishi wannan yana iya faruwa haka husnu dhanni bihi mai kyautata zato ne da Allah la yattahimuhu bai tuhumar Allah fi ma yujrihi alayhi cikin abin da yake gudanarwa a kansa min aqdiyatihi na hukuncin sa wa aqdarihi da kuma kaddarar Allah fa husnu dhannihi kyakkyawan zaton shi da Allah yujibu lahu istiwa'ul halati inda shi zai gadar masa abin ya zama daidai duk abin da ya maza zai ce Allah madaukakin sarki ni mai kuskure ne ni dinnan ban cancanci wato wannan girmama ba saboda haka abin ka zaɓa min Allah na yadda da shi a lokacin da musiba ta samu bawa haka ake so bawa ya koma ga Allah wannan shine amfanin musiba din wannan shine hikimar musiba a lokacin da za ta samu bawan ya tuna cewa lallai Allah ne ya daura masa wani kuma ya fara zargin kansa cewa ta yiwu musibar da ya same shi na akwai inda ya saba ma Allah kamar yadda ya zo cikin wani hadisi duk da yake a rauni cewa lallai bawa innal abda lallai shi bawa yana iya rasa wani abu bi dhanbin yusibuhu saboda wani zunubi da ya aikata sai ta neman abin ya rasa shi ashe ya aikata wani laifi a wajen Allah madaukakin sarki kamar yanzu a ce musulmi a wani lokacin za su yi ta neman nasara akan kafirai su rasa saboda me akwai inda suka bar wani abu a baya a duk lokacin da suka gyara wannan abin sai nasarar ta su ita nasarar tana ne amma an bar dalilanta a baya sai Allah ya hana ta zuwa har sai lokacin da aka gyara wannan abin sai Allah ya kawo ta to haka nan rayuwar mumini take zai ta neman abu a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya hana shi ko dai Allah madaukakin sarki cikin saninsa wanda ba sanin da ya wuce na Allah ya san cewa a lokacin in ya ba bawan wannan abin ba zai amfane shi ba zai zama masa musiba sai kai ta neman wani abu kai ta neman abu sai Allah ya hana ka wata rana kana can kana cikin wata ɗawainiya daban sai Allah ya jeho ma abin a lokacin da kake bukatarsa sai Allah ya kawo ma dan ya fi dacewa da kai a wannan lokacin to mumini shine yake gane haka sai ya kyautata zato da Allah Wa waridahu kuma yarda da Allah bima yaftaruhu lahu sayyiduhu subhanahu da abin da shugabansa matsarkaki ya zaben masa attasi'u shi bawa wanda ni'ima da musiba suke daidaituwa a gare shi annahu ya'lamu haddahu min al-maqdur cewa ya san raban shi na abin da Allah ya yanka masa ya san cewa duk abin da ya zo masa wannan iyaka raban shi kenan duk abin da ya rasa ya san cewa ba raban shi bane ya san ba raban shi bane wannan yana shine idan bawa musiba da ni'ima suka daidaita a wajensa Da haka ya annahu ya'lamu haddahu min al-maqduri ma yatalaqahu bihi min ribahu wa saqatin fala budda lahu min idan ni'ima ne ya san cewa lallai ba wanda ya isa ya kauda wannan ni'imar a kansa shine wato ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika lahu duk abin da Allah ya bude ma bayi na rahama ba wanda ya isa ya hana ta kuma ya san cewa tun kafin ya zo duniya an rubuta arzikinsa da zai samu bai isa ya ketare wannan ba kuma ba wani wanda ya ya hana shi samun wannan arziki shi yasa mutum ya ce a ka je za mu gani ai sai na hana ka wannan ce a wannan ba hannunka bane na hannun Allah idan rabona ne arziki na ne na san zan samu to haka ya kamata mumini ya zama kar ka ji tsoron dan adam dan adam bai iya hana ma abin da Allah ya rubuta ba. kuma bai iya auka ma da wata musiba wacce Allah bai rubuta za ta same ka ba wa'lam anna ma asabaka lam yakul yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka ka sani cewa duk abin da ya kauce ma ba raban ka bane abin da ya same ka kuma ka san cewa ba makawa zai ya same ka wannan cikakken mumini shi yake da wannan sifa. din ala fa in radiya falahu rida in ya yadda to Allah ya karban mishi yadda wa in sakhita in yayi fushi kuma yayi fushi da hukuncin Allah al-ashir na goma ilmuhu bi annahu idza radiya in qalaba fi haqqi ni'matan wa minhatan ya yarda cewa wato idan wannan abin ya same shi in na musiba ne ya san cewa sakamakon shi alkhairi ne da ni'ima yanzu sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam an fitar da su daga makka ba sa son fita a gari kanu yuhibbunaha ba wani mutumin da za a fitar da shi daga garin sai je yana yana son fita a gari a nan garin aka haife su a nan suka tashi a nan suka yi rayuwa da danginsu da 'yan uwansu da harkokinsu na komai a garin ne aka fitar da su da ƙarfi ai a lokacin su ba sa son fita yi to amma da suka koma madina mai ta zama musu ya zama musu alkhairi kaga sun yadda da hukuncin Allah da suka bar garin kai har suka koma madina ma suna kwaɗayin garin suna son garin saboda ba sa son fita wani lokacin idan bilal ya zauna a wajen madina ko a cikin gona sai ya tunani ko ya tuna maka sai ya fara wake Ke alalai ta shi'il har abitan na lailatan bi makkata ko hauli idkhilun wa jalilu yake cewa shin ina kai cuna ina ma da a ce zan yi koda dare ɗaya ne a garin maka in ya tuna da garin maka yadda take ga kasuwannin maka ga mutane ga wanda ya san su ya zo garin da shi ba ko ne yanzu a garin to haka nan abubakar radiyallahu anhu in ya zauna sai ta tunanin maka da mutanen da ya sani a maka ga abokansa ga yan uwa ga dangi duk ya rabu da su ya zo nan mazana sallallahu alaihi wasallama da ya lura suna cikin irin wannan yanayi suna begen makka sai ya ce allahumma habib ilaihimul madina ka hubbihim ta aw akthar ko wa akthar ya Allah ka kaunata musu madina kaman yadda suke kaunar maka ko fiye da haka shi yasa kuma da Allah ya kaunata musu wannan ta zama ni'ima a gare su duk sanda suke madina in suka fita in ba nan suka dawo ba sa jin daɗi sai zama wannan din ya zama musu alkhairi duk wanda ya je maka a cikin su yana zuwa sai ya ji Allah Allah yake fita ya koma Madina to kaga abin ya zama musu ni'ima kenan yanzu mutane nawa ne irin wannan jarabawar ta same su kamar irin wannan fadace-fadacen da ake ya bar garin nasu ya tafi wani waje yana ganin ya rasa wani abu da yawa wasu sun samu ɗaukaka da yawa su sun samu bunƙasa abin da da ba su samu a nan din ba kaga wannan yadda ne da hukuncin Allah haka duk abin da kaga Allah ya hukunta ma bawa shine alkhairi a gare shi sai dai kawai bayi suna da karancin sani da karancin fahimta ba sa iya gane haka saboda ilimin mu takaitacce ne wa ma utitum min al'ilmi illa qalila wa la yuhituna bi shay'in min ilmi ba da san ilimin Allah kana zauna ba ka san barin garin ka ji kai ba ka san barin garin nan to kuma arzikinka da alkhairinka yana wani waje kana nan kana ta bugawa ya buga nan yayi ta wahala a nan a'a sai yi sana'a ta fi talatin yana tashi ya koma wani gari sana'a dai sai zama sai sai ya samu alkhairi a cikin sai ji baya son dawowa nan yanzu akwai mutane da an kace su dawo ba za su dawo ba da kuɗi in ka ba su ba su dawo saboda haka wannan wato idan ba ya sami irin wannan ya yadda cewa duk abin da ya samu na rashi ya san zai samu masa ni'ima wa khaffa alaihi himluhu kuma nauyin wannan abin zai zama masa da sauki wa u'ina alaihi kuma sai Allah ya taimake shi akai wa idza sakhitahu idan kuwa yayi fushi tada'afa alaihi thiqluhu wa kalluhu nauyin abin da matsin abin da wahala abin sai ya ishe shi wa lam yazdad illa shiddatan sai ya ga kawai cikin matsi yake falau anna sakhta yujdi alaihi shay'an lakana fihi lahu fihi ra'atan inda fushi yana samar da wani abu to da ya samu sauki amma zai ga fushin da hukuncin Allah ya daɗa ƙara masa kunci da damuwa da ya fi masa amfani da yarda to amma ba haka bane mala yace wa nuktatul mas'ala abinda ake so mutum ya sani roman wannan mas'alar abinda ake so ka fahimta anan shine imanu bawa yayi imani bi anna qada'ar rabbi ta'ala khairul lahu wannan abin nufi kawai gina wannan magana gaba daya shine bawa wa yarda cewa hukuncin Allah shine alkhairi a gare sa haka duk abin da kaga Allah ya maka dauke shi haka zaka yi rayuwa mai dadi hankalinka a kwance baka da damuwa kai ta rubuta jarawa kana faduwa mutum kaga yayi ta neman aiki ya rasa to ya dauke shi cewa wannan jarawa ce daga Allah ba raban shi bane wani yana zaune wani lokacin sai Allah ya fito masa da wata hanya sai ya taba manta ya taba yin wani abu wata wahala ta wa sai ya zama shine mai bada abin da da ake nema da hada yahsul kadiran kama qala Nabiyyu nabi sallallahu alaihi wa sallam kaman yanda yazo hadisi mai inganci imamu ahmad ya fitar da shi haka nan imamu muslim a cikin littafinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yaqdi Allahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu babu wani hukunci da Allah zai ma bawa mace sai ya zama alkhairi a gare sa in asabathu sarra'u shakara fa kana khayran lahu wa in asabathu dharra'a sabara fa kana khayran lahu wa laysa dhalika illa lil mu'min duk wanda kaga haka ne halinsa to mu'mini wannan ka mishi shaida ta imani na goma sha ɗaya an ya'lama ba wannan ya san cewa anna tamama ubudiyyatihi cikan kasantuwar shi bawan Allah shine hukuncin Allah mara daɗi ya aukansa shine cikan bautarka ga Allah domin ƙarfin kusancinka da Allah ƙarfin bautarka da Allah girman jarabawa da zaka samu a wajen Allah wannan shine ka'ida sunna ta Allah lokacin da ka matsa kake neman tsananin kusanci da Allah to a lokacin ne zaka samu jarabawa mai tsanani a wajen Allah yasa kaga annabawa sun fi kowa samun jarabawa mai tsanani annabawa sun fi kowa samun jarabawa saboda me saboda kusancinsu da Allah yana da tsanani sosai haka ka kusanta da Allah sosai za ka samu jarabawa amma kuma jarabawar alkhairi ya ce falata timmu lahu ubudiyatu bauta ba za ta zama cikan bauta gare shi ba minas sabri na daga hakuri, wa tawakkuli da tawakkali wa riba da yarda wa tadarru da kaskantar da kai wal iftikaru wa dhullu da buƙatuwa da nuna buƙata wal da ba da kai wa ha, illa bi jarayanil qadari lahu bima face sai in ƙaddara ta shafe ka da abin da baka so to lokacin ne zaka cika cikan bawan Allah aka duba annaba Allah da Allah yake daura musu jarabawa jaraba mai tsanani sosai yau wani a cikin mu inda za a daura mishi irin jarabawar annaba ayyub ila da wani zai kafance zai kafirce mu Allah yana da dukiya yana da iyalai yana da ɗaukaka da komai Allah ya kwace komai ya koma daga shi sai shi kadai ba komai ba dukiyar ba ƴaƴan ba lafiya. bai iya motsawa da kansa yana waje ɗaya annabin Allah amma Allah da ya tashi jarabawa ce kuma ya ci wannan jarabawar Allah ya dawo mishi Allah ya ce wa atainahu ahlan wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna muka bashi iyalansa kuma muka ninka masa abin da da bai da shi muka ninka masa har ya manta ya manta da cewa da ya samu wata jarrabawa, to haka Allah yake jaraba bayinsa yace walaysa sha'nu fi riba bil qada al mula'im lil tabi'a inma sha'nu fil qada al mu'lim al munafiru lil tabi'i na goma sha biyu an ya'lama anna ribahu an rabbihi subhanahu wa ta'ala fi jami'il halat yuthmiru riba rabbihi anhu cewa ya sani cewa yardar shi da Allah madaukakin sarki da hukuncinsa akan duk halin da ya samu kanshi wannan shi zai gadar masa da yardar Allah wannan shi yake gadar ma da bawa samun yardar Allah fa idza radiya anhu bil qalil min ar-rizqi radiya rabbuhu anhu bil qalil min al-amal idan bawa ya yadda da kadan na arziki da Allah zai bashi sai ya aiki kadan kuma Allah ya bashi lada mai yawa arziki kaɗan Allah zai baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan wayi gari ba abin da zai ci sai dabino kwara daya kuma zai aiki aiki da yafi na kowa ala tamra yanzu ka kwatanta cewa kai ne ka tashi a gida ba ka da abin da zaka ci ma'ana sai babu ma abinci sai dabino kana ganin zaka iya kwana uku akan haka a mutum duk inda zai buga zai ce wallahi ya je gidan wannan ya yi sallama yana roƙo shi ne za mu zo maganar matsala wallahi kwana na uku gida ba abin da za shi haka ga wani ya kasa gura sai ya tashi a cikin mutane a masallaci yana roƙo to da zaran ya buɗe wannan kofar kuma ba wani bawa da zai buɗe kofar roƙo face sai Allah ya buɗe mishi kofar talauci duk wanda ya buɗe kofar roƙo sai Allah ya buɗe mishi ƙofar ta talauci amma mutane ba sa taɓa ganewa shi yasa irin wannan masu roƙon sai ka fi shekara biyar kana ganin sa a wannan halin ba su canja sai ga daga nan masallacin kana zuwa wani masallacin kaida ce sai ka gan shi ya ba da wani labari daban kuma limaza li annahu fataha ala nafsihi babal mas'ala shi ya bude ma kanshi wannan kofar inda ya yi haƙuri da kaɗan arzikin da zai samu ya kuma sa alkai kila a halin da yake ciki ya ku mutane da yawa wadata a halin da shi yake ciki shi yasa babul mas'ala babi ne mai girma duk bawan da ya bude kofar roko sai Allah ya bude mishi kofar talauci da fatara da rashin wadata shi yasa akan samu wasu daga cikin bayin Allah suna jin kunyar su roki wasu saboda suna jin kunyar mahalicinsu su ce eh, sun cancanci roƙon amma suna jin kunyar su daga ido su ga Allah madaukakin sarki su gashi kuma su roƙi wani shi wallahi gara su koma su roƙi Allah ana samun wannan bayan hasa shi a ganin babban abin da zai yi shine ya roƙi wani Allah ko da ya cancanci ya yi roƙon kuwa ko irin wannan sai kaga Allah ya bude mishi wata hanya kuma wacce bai yi tsammanin ta ba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sai Allah ya azurta shi ta inda baya tsammani inda baya tsammani Allah zai azurta shi ala wa idza radiya anhu fi jami'il halat duk bawan da ya yarda da Allah madaukakin sarki a cikin duk wani hali wastawat indahu kuma suka daidaita a gare shi wajadahu asra shay'in ila ridahu idza taradahu wa tamallaqahu zai samu Allah ya fi gaggawa wajen karban yaddarsa saboda haka lalle ya kyautu bawa ya zamanto waɗannan abubuwan sun daidaito a wajensa abubuwan suna da yawa sun kai wajen hamsin da wani abu na sha uku ya ce an ya alama anna azama rahatahu wa sururahu wa na'imahu fi rida rabbih ta'ala bawa ya san cewa duk wani jin daɗi da zai samu a cikin rayuwar duniyar nan ba ta kai jin daɗin samun yarda Allah da samun ɗebe a kewa a wajen Allah maɗaukakin sani haka wani zaka samu cikin halin da yake ciki ya samu yarda da Allah bai tunanin abin da ya gushe masa na duniya to wannan shi ma wato yana cikin wannan siffa ta daidaituwa ma'ana ya daidaita ni'ima da kuma wato asalin jarabawa don haka ya san cewa wannan shine cikan hutunsa fi riba a rabbihi wa taqdisihi fi jami'il halat yace fa inna riba babul lahil a'zam ka sani cewa yarda ita ce babbar kofar Allah da ba abin da ya kai ta za a shiga gidan aljanna gidan ni'ima amma hatta a cikin gidan aljanna ana neman yarda Allah duk da jin daɗin da yake cikin aljanna da ni'imar ta yarda Allah ta fi wannan abun komai Allah ya ce wa ridwanun minallahi akbar shi yasa kololuwan darajar da Allah ya kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine daraja na yarda Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu haka wani innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabbahu duk wanda ya ji tsoron Allah to abinda Allah zai bashi kenan cikan yarda da haka yarda shine kololuwan daraja shine kololuwan daraja shine duk wanda aka ce Allah ya yarda da shi to wannan ya samu komai da komai haka wannan yarda ita ce ake neman ta kuma ba kai ne zaka zo ka ce ga wanda Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba a'a wannan yana komawa ga tsakanin Allah da bawansa tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki mahaliccinsa da kyautatawan shi da Allah madaukakin sarki ya kai darajatul ihsan ka duba maryam saboda tsananin yarda da Allah ya mata Allah yana azurta ta abinda ba a tsammanin sa ga zakariya dai annabi ne na Allah amma sai da ya kwadayin abinda ta samu annabi ne na Allah ba darajar da ta kai daraja annabi <coughs> amma duk da haka sai da ya kwadayin abinda maryam take samu cewa kullama dakhala alaiha zakariya almihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna lake hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah ya ce hunalika da azakari anan annabi zakariya ya ce Allah ka ban da irin maryam hunalika da azakari ya rabba qala rabbi habli min ladunka da wannan kyakkyawar zuriya ce Allah ni ma ka ban irin wannan ya yi kwaɗayin wannan yarda ce ta Allah ta kai ta wannan daraja ne ma'ana Allah ya yarda da ita kuma ta yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta mai saboda haka abin da ake nema babba shine samun yarda Allah in duk duniya za ta ƙaurace ma Allah ya yarda da kai ka samu ɗaukar idan duk duniya za ta yarda da kai Allah ya fushi da kai yi babban asara haka yarda Allah ake nema yace dan haka ita yarda ita ce babbar kofar Allah mafi girma wa mustarahul arifina shine gidan hutun masu sanin Allah wa jannatud duniya ita ce aljannat duniya shi yasa muna yawan nana ta zancen Sheikhul Islam Ibn taimiyya rahimahullah yake cewa akwai wata aljanna a duniya duk wanda bai shige ta ba bai shiga aljannar lahira yarda yake nufi cewa duk wanda Allah ya yarda da shi a duniya irin nutsuwa da sakewa da walwala da zai samu wallahi ko mu ya shiga aljanna can bai kai wannan jin daɗi ba bai kai shi jin daɗi ba saboda haka wannan shine babban kofan yarda qala fa jadirun biman nasaha nafsahu ai ya fi cancanta ga wanda zai ma kanshi nasiha da adalci an tashtadda ragbatuhu fi ya tsananta kwaɗayin shi a cikin samun yarda Allah wa Allah ya stabdila bi ghairihi minhu kar ya yadda ya musanya Allah da wani duk komi waye ka nemi yarda Allah akan yarda wannan mutum ko waye ko matsayin matsayinsa ko waye shi ana neman yarda Allah madaukakin sarki ne arabiu ashar na goma sha hudu anna sakhta cewa yin fushi da hukuncin Allah kuma babul hammi kofa ce ta kunci wal gammi da bakin ciki wal hazani da damuwa duk wanda zai dinga bakin ciki da hukuncin Allah da rashin yarda da fushi to wannan ya bude ma kanshi kofar damuwa Allah ya jarabe shi da wani abu ya ce shi ya yi fusata da wannan abin da Allah ya daura masa to wannan ya bude ma kanshi kofar damuwar da ba ta da iyaka Allah ya tsare ya ce wa shatatul qalbi kuma zuciya za ta tarwatse wa kasfil bali kuma hankalin gaba daya zai kau wa su'il hali hali kuma ya zama ya baci wa dhannu billahi khilafi ma huwa ahluhu kuma yayi mummunan zato da Allah madaukakin sarki abinda zai kubutar da shi daga wannan kawai shine yace wa riba yukhallisuhu min dhalika kullihi yarda ce kawai za ta kubutar da shi daga wannan wa yuftahu lahu babu jannati dunya qabla jannati al-akhirah to anan ne in ya samu yarda sai a buɗe mishi ƙofar aljannar duniya tun kafin ya shiga aljanna a lahira haka tun a cikin duniya shi yana gani ya riga ya samu yarda Allah ya yarda da duk abin da Allah ya zaɓan masa in ka duba bayan Allah na ƙwarai haka suke duk abin da Allah ya hukunta musu suna yarda da shi ba sa fushi da hukuncin Allah ma'ana ya rasa dukiya ne ya rasa ɗa ne ya rasa lafiya ne a'a jarabawa ne a jikinsa zai mayar da komai zuwa ga Allah maɗaukakin sani saboda haka lallai wannan babi babi ne mai girma gaskiya babin yarda da Allah madaukakin sarki da neman yarda Allah madaukakin sarki babi ne da duk wanda Allah ya azurta shi da wannan ya samu arziki da bai da iyaka haka muna roƙo Allah madaukakin sarki ya rubuta mana yardarsa innahu waliyyu zalika wal qadiru alayhi subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين رأيك لا سلم Thank you. gama kaka wannan matsayi na yarda ba amma wannan kunci da zai dinga samu a zuciyarsa shi mai cikan yarda kamar yadda wani daga cikin malamai yake cewa shi ne wanda duk abin da ya wuce bai dawo da shi ba ya tunanin abin da ya wuce in aka ce ya riga ya zama mabi maba ya riga ya wuce a wajen shi ya wuce mana duk abin da ya wuce ya wuce sai dai ya ci gaba kuma saboda aka yawan tuna baya din shi kanshi kaman rashin yarda din mutum ya dinga tuna abin da ya faru a baya wannan shi kanshi kaman illa ne a cikin yarda din da haka da zaran ya yi addu'a din ya mayar da al'amarin shi ga Allah to shi kenan ya shafa littafin baya sai ya fuskanci gaba kuma da shi dan zai zo masa da wasu abubuwa yana raya masa cewa ai in ka tuna an yi kaza to ya nemi tsarin Allah daga shaidan ya mayar da komai nashi zuwa ga Allah to zai samu mafita zai samu mafita kuma akwai addu'a da za ta zo a kan irin wannan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yawan karanta ta daga cikin abin da ya zo a cikin ta shine as'aluka rida ba'da al-qada ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da yarda bayan abin da ka hukunta don mutum zai kiyaye irin waɗannan addu'o'i to sai kaga Allah madaukakin sarki ya yalwata masa sai Allah ya sauwaka masa sai kaga ya zamanto mai yarda da duk abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta masa wallahu ta'ala a'lam amma wannan abin da yake ji kuma ba zai ci karo da yardarsa ba sai dai kawai zai rage masa wani matsayi zai iya rage masa sallama nashi da ya wani shawara to akwai wani yanayi ne da zai iya samun ne ya san cewa Allah ya mishi daɗi su shi babin istikhara babin baiwa Allah zaɓi ma'ana babi ne na cibinta komai zuwa ga Allah da miƙa shi zuwa ga Allah babu wani alama da za a ce an gan shi cewa shine alamar cewa ga abin da Allah ya zaɓa Amma alamar kawai ita ce idan da kana tsananin ƙaunar abin sai ka zo ka ji abin ya fita ma a rai gaba ɗaya ka koma tunanin wani abu daban to wannan shine alamar cewa Allah ya kawar da tunaninka daga wannan abu ne ko ko kuma sai ka zo ka ji da damuwar da kake samu akan shigan wannan al'amarin duk ta tafi ka ji lallai zuciyarka ta tattaro akan ka zo ka gudanar da wannan abin wannan ne zaɓin da Allah ya shi yasa ana samun dai wasu maɓarnata, ban kira su malamai ba maɓarnata, wanda suke cin dukiyar mutane sai su ce ai ka zo a ma sannan sai su ce ai za ka ga alama kaza da kaza da kaza waɗannan ya kuluna Amwalar nasi bil bafi suna cin dukiyar mutane ne ta hanyar barna waɗannan mayaudara ne sahabban mazala sallallahu alaihi wasallama inda a ce ana zuwa wajen wani a ce ya ma irin wannan da mazala sallallahu alaihi wasallama zai karantar da su ba amma jabir radiyallahu anhu yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna suratan min al-qur'an yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da mu yanda za a yi istikhara kamar yadda yake karantar da mu sura a alkur'ani idan alkur'ani ya sauka masu Allah sallallahu alaihi wasallam na farko zai sa su rubuta na biyu zai karantar da su zai ce ga yadda za ku karanta zai karanta musu sannan ya karanta a cikin sallah har sai sun iya ya ce to haka yake karantar da mu yadda za mu yi istikhara hadisi ne guda ɗaya jabir ya rawaito shi yana na cikin sahihu muslim ya ce fi fil umuri kulliha cikin dukkanin al'amari sahabbai ko me za su aikata sai sun yi istikhara duk abin da za su aikata hula wannan in zai siya sai ya yi istikhara ya roƙi Allah shi in siya ko kan siya wayar alkhair fiha amma mu ba haka bane sai bayan mutum ya riga ya kusa cikin lamarin ya ga ruwan ya kawo mishi gwiwa yana neman haɗiye shi sai ce to ma ya kamata ya koma ya addu'a la anta tad'u qabla an tadkhul bil amr kana ba Allah zabi ne tun kafin ka shiga domin shi yake da sanin abin da yake gaba ne amma sai bayan ka shiga yake ce lokacin ai ka riga ka shiga ka kai kanka kana ganin halaka ne yanzu wannan sai dai ka nemi tsira kawai amma ba yanzu zafi kake ba saboda ka zaɓan ma kanka kuma san da ka zaɓan ma kanka za ka ga cewa zaɓin da kama kanka kuma ba shi ba ne saboda haka shi yasa ake so duk abin da mutum zai gudanar musamman abubuwa guda biyu masu cin karo da juna su bujiro ma bawa ya fi shiga kila cikin harkar kasuwanci gane ko ko harkar zamantakewa ma'ana neman aure ya ku fadawa cikin wannan abubuwa amma hatta neman ilimi in za ka fita ka roƙi Allah madaukakin sarki ka ba shi zafi, domin ta iya yiwuwa shi ilimin nan takwabi ne mai baki biyu wal qur'anu hujjatul laka aw alayk mutum zai iya neman ilimin ilimin ya zama mashi irin na banu isra'il ko sun san ilimin amma sun take zai iya nema ya zama haske zai iya neman ilimin ilimin ya zama shi ilimin neman duniya da neman matsayi da neman jama'a da shahara zai kuma iya neman ilimin ya zama ilimin na tsoron Allah to hatta neman ilimi in zaka ji sai ka yi istikhara sai ka bai wa Allah zai dan tayo ilimin bai dace da wannan da zai fita nema ba kuma abin da zai tabbatar mana da haka kiyayewa magabata akan haka ga imamul Bukhari kowa yana ji ana cewa imamul Bukhari kowa ya san shi duk wanda aka ce imam bukhari ba tuhuma a kansa yana ɗaya daga cikin waɗanda bayan Allah da ake kyautata musu zato wanda ya yi hidima ga sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam bukhari littafin sa babi ya fi dubu nawa a cikin littafin sa yawul bukhari yace duk babin da zai rubuta a littafin sa lokacin da yake rubuta littafin kafin ya sa babi sai ya yi raka'a biyu ya roƙi Allah ya baiwa Allah zabi ya sa babu ko kai ya saka fil kitab babi ba zai saka a littafi duk babin da zai saka ya ce sai yaro da Allah madaukakin sarki ya bashi zabi wannan babin ya sa ko kai ya saka kuma da ya saka sai ya zama yanzu in ka zo ka ɗauki babubukan bukhari kana duba sai ka ga kamar wani wahayi aka masa sai ka suna bin ɗaya ba saboda me saboda ya miƙa ma Allah madaukakin sarki kuma Allah ya zaɓa masa hatta kafin ya rubuta littafin shi kan karan kanshi littafin sai da yi wannan istikhara kuma Allah maɗaukakin sarki yana ya san bayinsa ya san bukatan bayinsa zuciya shi ta tsarkaka kafin tun kafin ya yi aiki shi yasa har a yau littafin nan kullum aka karanta sai Allah ya rubuta mishi nan shekarar shi nawa yanzu da mutuwa da koma zuwa ga Allah amma har yau aka saka ana karanta ce Bukhari ya ce kaza saboda me ya tsarkake niyyarsa amma yanzu a zamanin nan ka iya rubuta littafi yanzu mutum nawa suka rubuta littattafai suka tara mutane aka yi biki aka yi launching din littafin daga an siya guda goma an ajiye shi wani ma sai dai ka je ka same shi a shara an yadda shi saboda ba ikhlasi an yi ne da a nuna ma mutane amma imam bukhari ba dan haka yi ba tun daga niyyarsa farkon littafin wata rana yayi mafarki ya zo cikin hadisi sari fasara wannan ah, ibnu hajar ya kawo muqaddima yana ba da labari yana da babban malaminsa muhammad ibn yahya al-zuhri malaminsa shi lokacin da ya yi mafarki wata rana ya yi mafarki sai mafarki ya gama zana sallallahu alaihi wasallam a zaune shi imamun bukhari yana cikin neman iliminsa da ya zo sai ya ga kaman kuda yana yawo haka a fuskar Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki wani abu kaman kamar mafifici haka sai ya zo yana kora kuda a fuskar manzala sallallahu alaihi wasallam da ya farka sai je samu malamin ya gaya mashi ce shi fa ga mafarkin ne sai malamin ya ce masa akwai abin da zai biyo bayan wannan mafarkin ya ce za ka yi kariya ne ga sunna manzala sallallahu alaihi wasallam hadisansa fasara mafarkin kenan shi yasa ya zo ya tantance ya dinga tantance in ya ga hadisin da bai da kyau ma'ana su ne wannan kudajen sai dinga cire shi sai sa hadisi mai kyau a littafinsa haka haka har ya hada sahihul bukhari kaga wannan kyakkyawan niyya mana ya shiga ilimi da kyakkyawan niyya yanzu da yawa wani zai shiga ilimi saboda ana cin abin nan ana ana ana cin kasuwa a ilimi za a ga babban malami a katuwar mota ya sa babbar riga ana take masa baya dan haka yake so shi ma ya zama malami haka ne go yana so ya zama malami saboda shi ma ya samu mabiya yana so ya zama malami saboda shi ma a dinga yi da shi a dinga damawa da shi ko 'yan siyasa su dinga damawa da shi ko gwamnati ta dinga yi da shi shi yasa yake so ya zama malami haka sai ka ya fara zama malami shi wannan inda zai istikhara ya bai wa Allah zabi Allah zai zaban mishi abin da ya fi wannan in ilimin ne Allah zai kawar mishi da duk wannan mummunan tunani abin da ake bukata tsarkake niyya haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu kuma ya tabbatar da mu kuma ya nisantar da shaidan daga cikin ayyukan mu na waliyu zalika wal qadiru